وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانر آه ثلاثة شدق وتر رمضان ألف دريه da 44 hijiriya kuma yau muna 28 da watan mat watan uku shekara ta 2023 miladiya wannan shine majalisunmu na shine majalisunmu na hudu a wannan karatu da muke na tafsirin suratu yunus a wannan masallaci na area 11 da ke kallon fcda a garkin bin tarayya tare da alarar mamalin saifin layi za mu karata abinda ya rage mana a gaba ƙarshe ta tafsirin aya ta biyu kuma za mu shiga aya ta uku insha Allahu alarar ma a kanin faro mana daga farko aya farko ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم مقدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الله يتي أكان للناس أجبا أكان للناس أجبا شن ya zama abin ban al'ajabi har mutane suna da wani abin ban al'ajabi ko ban mamaki an auhaina ila rajulin minhum kawai da mun yi wahayi zuwa ga mutum ɗaya daga cikin su wannan sai ya zama abin mamaki bayan gashi mun yi wahayi zuwa mutane daban-daban kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shin me abin mamaki ɗauko mutum a cikin su ko kuma a'a dan mun zaɓi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin su tunda suna ganin kamar da ba shi aka aiko ba akwai waɗansu da ya kamata a aiko kamar yadda wasu malaman suke faɗa cewa suna ganin cewa ai da ibn mughira a makashi shi yafi dacewa sannan dacewa كما يدعى الله يبارك العبارة أبشن سورة الزخرف لولا وقالوا لولا نزل هذا القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القضيتين عظيم أهم, أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يكتوى تسوني تكي رب رحمة أبنجزن كني الله لكم تيجي أوكر وندي قداما za ka yanzu mutane har suna da wani abin mamaki kawai don mun aiko mutum daga cikinsu muka yi masa umarni an anzirin nasa cewa kai wa mutane wa'azi da gargaɗi su yi mutanen anan su ne kafirai saboda an ambaci annas a farko ana nufin kafiran to yanzu ma da aka ƙara ambato su ake nufi saboda dama yawanci al-ma'rifatu idza udifat ila al-ma'rifa kanat aynat ula hmm. idan aka kawo kalma ma'rifa sai a ƙara maimaita ta a yadda take ma'rifan to ita ce dai karka sha wata wahala inna ma'al usri yusra fa inna ma'al yusra to al usr al guda biyu daya ne amma wa nakira ce idza udifat ila nakira kanat ghayra al ula amma in nakira ce aka ƙara maimaita ta a nakira ta farkon daban ta biyun daban kamar yusran din nan daban yusran ta ma daban lan yaghliba al usru yusraini ko al yusraini amma idan aka izafar ma'arifa akan nakira to kuma dai ita ce din كانت عين الاولى ويوم تقوم الساعه يقسم المجرم ما لبس غير الساعه وكذا نكرة اضيفت الى المعرفه كان غير الاولى ساعه تفرق القيامه ساعه تبيكم جزء من الوقت amma idan ma'arifar ce ta zo a ta biyu na kirar ta zo a farko to da yawa tana nufin ta farkon inna arsalna ilaikum rasula shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kaga ar-rasula na biyu shine ar-rasul na uku shine shine rasulan nabi hmm. wannan ita ce ka'ida akana lin-nasi kaga annab nas ma'rifa al-murad bihi shine al-kuffar wannan amun ne amma al-murad bihi al-khas kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke so allazina qala lahumun nas kaga an-nas nan mutum ɗaya ake ne hmm. shine uqbatu a urwatu bin mas'ud as-saqafi ko shine shi ake nufi innan nasa ana nufin abu sufyan da mutanen amma lafazin surat sura ce ta al-lafzul am sai dai amma al-murad bihi al-khas to akana lin-nasi ajaban yanzu har mutane suna da wani abin al'adari, har mamaki suke an auhaina ila rajulin minhum dan mun dau mutum ɗaya daga cikin su mun yi wahayi zuwa gare shi an anzirin nasa mun ce wa mutane wa'azi wa bashirin ladina amanu wanda zai wa gargadin su ne kafirai wa bashirin ladina amanu kuma ya yi bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim cewa suna da wani gabataccen aiki na gaske a wajen ubangijin to qadama sidiqin muka ce gabataccen aiki wasu kuma suka ce rigaye na gaskiya to kila idan aka kyale ka da shi a haka ba lalle ne ka gane me ake nufi amma idan aka ɗauki kalmomin alƙadam asali in aka ce ƙadam ƙa da da da ma to suna ne na abin da ya shuɗe amma da ibn ashur yake cewa a ashur yake cewa ismun lima taqaddama wa salafa na alkhairi ko na sharri al-imam al-alusi a cikin ruhul ma'ani yake cewa akalul qadami wannan anna lahum qadama sidiqin dinnan to ita kalma al qadam din al'udul maksus kowa ya san ana nufin diga da ke kafar nan da muka sani shine alqadar to amma an ari kalmar ana amfani da ita akan wani abu da ya gabata majazan utliqat ala sabqi majazan muhtalan likauniha sababu saboda idan ana maganar gabata to ai shine ka motsa daga inda kake ka ƙara gaba kuma da me ake yi ai da kafa ake yi to sai aka saki ƙafar ana nufin abin da ake yi da kafar fil asl ke as-sabqu fil fadl idan kai rigaye a falala wa sharaf da sharafi والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة إذا كما كسامو قارن جرما إذوا وإنس درجوجي منيا مجازا أيضا فالمجاز هنا بمرتبتين وقيل أكتشفما أولا أكي نفيد القدم أنم أن لهم قدم صدق عند ربهم تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة كيب شارع ga waɗanda suka yi imani cewa su za su fara shiga aljanna shine ma'ana kadama su bikin din shine rigaye na gaskiya ne rigaye na gaskiya shine shiga aljanna kafin kowa ya shiga wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah mu ne na karshe a halitta sai da aka halitta mutanen annabi nuhu annabi idrisu annabi shu'aibu annabi annabi annabi annabi mu ne na ƙarshe daga kanmu ba wani ba wata al'umar wani annabi amma ranar alkiyama muna da ƙadamu sidikin shine in aka tara mu a farfajiyar alkiyama to in an buɗe aljanna mu za mu fara shiga to a gaya mana cewa lallai mu da muka yi imani mu za mu fara shiga aljanna shine ma'ana ƙadamu sidikin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace innal jannata muharramatun على الأنبياء حتى wa أنا وعلى الأمم حتى تدخلها أمتي الجنة ba wani wanda zai shige ta a cikin annabawa sai na fara shiga tukuna haka zalika ba wata al'umma da za ta fara shiga sai al'umma ta ta fara shiga wasu kuma suka ce a'a anna lahum qadama sidqin haqiqa ka gaya musu cewa suna da rigaye na gaskiya ko wani gabataccen aiki na tabbas ko wani gabataccen abu na tabbas ma'ana ranar alkiyama su za a fara tashi kafin a tashi ragowa al'ummatai wanda kuma shi ma wannan ya tabbata to idan ka koma lafazin min haithul lugha za ka ga malamai sun yi abin da suka yi wajen bayani kwarai da gaske wanda za a iya fahimta al'imam al-wa'idi a cikin at-tafsir basir Abulhassan hassan ali ibn ahmad ibn muhammad al-wahidi wanda ya shekara ta 468 yana a tafsirul basit kuma yana shi matsakaici ne sosai kuma yana da wanda yake ƙasa da shi yake cewa an ji daga wajen malallai kuma wannan magana al'imamul azhari ya kawo ta a cikin tahzibul luwa da kuma abul suka ce alƙadamu ɗinnan da Allah ya ce anna lahum qadama sidiqin ana nufin wani abu da aka yi shi kafin yanzu ko wani abu da ya tabbata kafin yanzu sawa'un abin nan na alkhairi ne da falala ko kuma na shirri ne da gazawa domin abin da ake nufi a nan shine qad baƙa lahum inda Allah khairun a gaya wa muminai cewa akwai alheri da yana can ya riga su zuwa wurin Allah za su je tarar da shi domin an ji larabawa tun ba yanzu ba suna amfani da adama ɗin suna nufin wani abu da ya gabata kamar ghailan ibn uquba wanda aka shani da zurrumma wannan mawaƙin da ya mutu shekara 117 yake cewa lakum qadamu لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر لكم قدم ينا يبنس يتشي كوفا كنا دا وتدرجة لتهدية هذا قدم أنا ينا نفن الفضل السابق كنا دا وتدرجة لتهدية لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي wanda duk mutane ba sa musun cewa in aka hada ta da wata daraja da take gama gari ɗan alal bahari yawan tawaccan din ya fi yawan teku sannan ya nakalto daga ahmad ibn yahya cewa abinda Allah yake rufi da ƙadam sidiqin a wannan ayar shine kullu ma qaddamat min khairi a gaya musu duk abinda suka yi na alkhairi وتقدمت فيه فلان قدم أي تقدمت الخير ابن الأنباري شما يفعل أن أكتع القدم كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ويتقدم فيه ولا يقع فيه تأخر ولا إبطاء دون أبدا إذن كيش ذاك تامتشي غبا وان باب نقو نقو أتنسى شيني القدم ومن حسان بن صادق الله يجب أن تدرهما أو تواقع ليه yana ta'aziyya ga mutuwar sa'ad ibn mu'ad al-ansari wanda aka jefe shi da makami a ranar yakin handa maza Allah ya a masallaci daga baya kuma ya mutu a cikin waƙar da ya ta ta'aziyyar tasa yace lana lanar al-qadamul ulya ilayka وخلفنا لأولنا na وخلفنا لأولنا في طاعة wanda wannan a cikin wata ainihiyarsa ce mai kyau wacce ya ta Allah ya ci ɗansa da rahama yana wato yana tunawa da wannan bawan Allah wanda ya rasu akan tafarkin Allah domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala to shine yake cewa akwai wata daraja da kake da ita babba wata take ta rigaya da haka shi yasa waɗanda za su biyo bayan mu su ne kalfana ɗin to tabi'un suna tisa wannan abin ne a awwalina na waɗanda suka gabata a cikinmu kuma wannan rasa'in da yayi wata ainiya ce wacce yake cewa a cikin ala ya qaumi halli ma hum madafi'un ala ya la qaumi halli ma hum madafi'un وهل ما مضى من صالح العيش راجع تذكرت عطرا قد مضى فتها فتت بنات الحشا وانهل مني المدامع صبابة وجد ذكرتني أهبة وقتلى مضى فيها طفيل ورافع وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازلهم فالأرض منهم بلاقع وفو يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع دعا فأجابوا فأجابوه بحق وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع فما نكلوا حتى تولوا جماعة ولا يقطع الآجال إلا المصارع لأنهم, لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع فذلك يا خير العباد بلاؤنا إجابتنا لله والموت نافع لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في ملة الله تابع ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقع الله يجعل حسان بن سعد ينا كوكا باين رسول سعد وأن سيد على الأرش يجير جزا باين رسول سعد يتي يقوم متاني هنا بصورة هل ما ثم دافع وي أبن أكي شيرين ينسى أنقم أهاراوه dole sai an yi shi wai akwai abin da zai hana a yi shi kuwa wahal ma mabanin salihil aishi rajin shin kwa jiya za ka iya dawowa jiya mai daɗi da ta shuɗe za ka sake dawowa kuwa sanda muke tare da su sa'adu da suwana da suwana ta asarar kadma ba na tuna zamanin da ya shuɗe fataha fatar banatul hasha gaba ɗaya sai ayan hanjina suka tsintsinke wan min nil madani gaba ɗaya wato inda suke fitar da hawaye a idona suka farke tekun idona ta farke da hawaye sababatu wajjin ne a ahibbatan wato bege na ƙauna shi ya tuna min da masoyana irin su sa'adu wa atla da wayanda aka kashe su a wurin yaƙi maza fiha tufail a cikin su ga tufail wa rafi'u ga rafi'u wa ta'ad ga ta'ad ibn mu'az fa adhaw fil gaba ɗansu sun yi hantsi a aljanna wa auhashat Manazilu, wato gidajen sun yi cewa fal ardu minhum balati duniyar gaba ɗaya ta zama yadda ka kankango kango saboda ba su wa fau yawma badr su ne waɗanda suka zama mazaje a ranar badar suka cika alkawarin da suka ɗauka lin rasuli wa fawqahum zilalul manaya ga wato duhun mutuwa a saman su wasu yufin lawami ga takubba suna kyalli amma su ke kutsawa cikin arna ranar badar da'a manzo Allah ya ce ku taho ku ba ni shawara ku zo mu tafi fa ajabuhu suka amsa wa manzo Allah ta bi haqqin da gaskiya wa kulluhum muti'un lahu kowa a cikin su wa annabi da'a fi kulli amrin wa sami'u mm. kowanne yana jin manzon Allah akan dukkan abin da manzon Allah yake ayi fa ma naka taba dogewa ba hatta wallau jama'atan har sai da suka juya a tare idza lam yakun illa wala yaqta'u al illa al ba abinda yake yanke ajali ai sai dai inda za a kashe mutum لأنهم يرجون منه شفاعة saboda suna neman ceto na manzo Allah kuma izalam yakun illa annabiyyu na shafi'u ranar da zai zama in ba annabawa ba ba ne ceton kazalika ya khairal ibadi ibadi bala'una wannan ita ce jarabawa mu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ijabatuna lillahi mu duk amsar da muke Allah muke amsa wal mautu nafi'u ga mutuwa kuma ita muke kwamfada kuma mun yarda mu kwamfade ta amma in mun mutu mu koma ga Allah sai ce lanar qadamul ula to kaga anan alqadamu da ya amfani da ita yana nufin muna da ladan wani aiki da muka gabatar tun farko kaga alqadam ta yi amfani da yaran su na larabci a yadda suka saba ilaika wa khalfuna li awwalina fi millati islahi kuma wanda suka zo daga baya akan wannan tafarkin na Allah suna kwaikwayon na gaban su ne ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقعه abin da hassan bin sabit ya faɗa ke to da haka sai suka kawo wannan baitin na hassan bin sabit haka imam al-mawardi al-abu hasan ali ibn muhammad ibn habib al-basri al-mawardi wanda ya rasu 450 yace abin da ake nufi da wannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala أن لهم قدم صدق عند ربهم أي أن لهم الصادقة بإخلاص الطاعة وتسنى دون أيكي دير غاية تفوجب الله تنمى الله يا باس العدنسة saboda mai saboda ikhlasi da suka yi na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya to an rawaito ibaratu salaf da yawa akan abin da ake nufi da adama sidiqin din wanda malamai suka tattara suka yi bayani mai kyau akan abin da ake nufi wasu ma sun ce abin da ake nufi da kadama su da din shine al'amalu salihatu min al-ibadat wasu kuma sun ce ita ce farin ciki da Allah ya tare don musu tun kan a halitce su alauhil mahfuz an rubuta cewa wa'annan suna da dawwamamman farin ciki saboda biyayya da za su yi wa Allah to ai musu albishir cewa wannan farin cikin yana nan magana ta uku ba aka ce anna lahum qadama sidiqin wato ceto da manzon Allah sallallahu alaihi zai mutu shine qadama sidiqin din ah, ibnu jarir Allah ya kansa da rahama ya furin jayar da al'amal salihah din anna lahum qadama sidiqin cewa ladan ayyuka na gari na nan a wurin Allah da za su zo su tarar inda rabbi kuma shine qaulul abbas ta hanyar a ah, asiyatul auti kuma shine qaulun Abdullah ibn Muzahid da Mujahid ibn Jabar da Ar-Rabi' ibn Anas da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma shine aka rawaito larabawa suna nufi domin suka ce ha'ulai ahlul qadam fil islam abinda suke nufi wa'annan su ne wa'anda suka yi aiki a musulunci don haka aikin da suka yi in shi ake kira al-qadam al'imam ibn kafir allah ji kansa da rahama yana da ta'aliki mai kyau a kan wannan to yanzu kenan abinda za mu ce anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim cewa suna da ladan ayyuka gari a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to ya kai a tsara sidiqin din sai malamai suka ce wannan min babu idafati sifati ilal mausu hmm. asali a larabce idan kana da suna kana da sifa to abin da ake kawowa ana fara kawo almausuf din ne sai kuma a kawo sifa a kawo sunan sai a kawo sifa kamar mu ma da hausa ana iya cewa yaro fari ko da ke za kuma iya cewa farin yaro a matsayin harkar suna haka ne an ce farin yaro ne ce ce sifar a nan fari ne sunan yaro wanne ne asali wanne ne zuwaye maka ce farin yaro fari muke so mu sifanta ko yaro muke so mu sifanta wanne ne ya zo albarkacin wani farin ne ya zo albarkacin yaron ko yaron ne ya zo albarkacin farin a farin ne ya zo albarkacin yaro. tunda da za mu ɗauke farin ba mu ce yaro maganar za ta tashi amma muka ɗau fari ba lalle ne maganar ta daidai ba to shi to fari shi ne sifa yaro shi ne mausu to a wajen larabawa ana fara kawo al-sifa al ne sai a kawo sifa an gane ko? saboda haka yanzu idan za ka ce littafin Allah ko kuma ka ce a yaran kirki kirkin ba shine fifa ba yaron kuma shine wanda aka sifanta kaga za ka ce alwalar ko hmm. wani lokacin balarabe sai ya akasa sai ya kawo sifar sai fara kawo wato wanda aka sifanta din sannan sai ya kawo sifar kawai misali a masjidul jami masjid masallaci ko aljami din kuma shine sifa to kaga sai aka raba wato sifa din ilal mausu wanda asali mausuf din ake abin nan sai aka raba mausuf din ila sifa an fahimta ko don haka to sai zama tawilin abin shine aljami'u almasjid sai aka sa a bayani to wannan shi ma qadamu sidiqin din sai suka ce ita sidiqin din ita ce sifar amma sai aka jingina ka ila mausuf din a madadin a ce sidikul kadari to abin da yasa saboda sharafin ita gaskiyar ana raba ta abubuwa da yawa ana raba ta a maq'ad kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal innal muttaqina fi jannatin innal muttaqina fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا مقعد صدق سنوكم على سبحانه وتعالى يا رابعة أدخل مخرج دا, دا مدخل وقل رب أدخلني وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هذا أنا أرقى مخرج الصدق لمدخل الصدق شوف مقا مقعد الصدق دم هكا تنا بالدرجة لأتي متى هكا shesa za mu ga alusi Allah ya tsansa da rama yake cewa ila taqaddumhum fil ba'thi wa asl as-sidq ma yakunu fil fil aqwal wa yusta'mal kama qala ar-raghib fil af'al fa yuqal sadaqa fil qital idha wafahu haqqahu wa kadha fi diddihi yuqal kadhaba fihi فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا لك إذا الصدق أنا رأت أن تنكون أيكي نفللا نفيل يكون قوي ويضاف إليه مقعد صدق ومدخل ومدخل ومدخل ومدخل صدق ومخرج صدق إلى غير ذلك وصرحوا هنا بأن الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة والأصل قدم صدق أي محققة مقررة وفيه مبالغة إلى آخر ما ذكر سورة هكا ولن شيني أبن معلمي سكفنا قدم صدق كينا daɗin kalmar ya sa har suna ana yi da ita wani lokacin sai ka ji mutum an sa masa ƙadamu sidik akwai wani abokinmu mai wannan sunan ina jin za ku ga yana rubutu a yana da column a daily trust ko ranar juma'a ne ko ranar yaushe ne za ga adamu sidik muhammad ko kuma za a ji shi yana yin fashin baki akan al'amuran da suka shafi gabas da tsakiya a yawancin bbc da voice of america da sauransu sannan marubuci ne yana cikin marubutan da suka iya rubutu da larabcin da ban ga irinsu ba turanci kuma dama gidansa ne qadam sidiq kenan shine wato wani aiki kyakkyawa wanda tuni ya tafi wajen ubangiji sai dai a je a tarar da ladansa to shine Allah subhanahu wataala ya ce ayi wa mu'minai bishara to ya ku mu'minai an aiko manzo Allah ya nemi ku bishara akan cewa kuna da ladan aiki da tuni ya riga ku zuwa wajen ubangiji kawai ku dage ku tsaya kan imanin ku har zuwa ku mutu shine abin da mutane suke ta mamaki an yi gargadi an yi bushara ya Allah ya ce ne wa kafiru na sai kafirai suka ce inna hara lallai wannan lallai wannan saƙo, lallai wannan saƙo da aka aiko ka da shi na albishir nan da kake yi ko kuma lallai wannan yanayi na aiko manzo kuma mutum ko kuma na zaɓo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to idan ka ɗauke shi a matsayin manzon allah sallama to sai a ce lasahirun haƙiƙa wannan ɗan dabo ne kamar yadda yake a kira'ar ibn kasir da kufiyun zai zama kenan da asimul kusi hafsu da da shu'uba da hamza ibn abi hadid zayyat da ali ibn hamza al-kisa'i kuma ita ce kirar abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani da kuma yaqub al-hadarani jumhur su ce karanta inna hadha la sahirun sannan nafi'ul madani da yawa da kuma qalun an nafi amma banda qalun afwan da na eh, yana cikin wayancan masu latihirun hmm. nafi'ul madani qalun da warshu da abu am al da ibnu amir su kuma suna karantawa inna hadha lafihirun lalle aiko mutum a matsayin manzo tsafi ne wannan mubin wanda yake bayyananne saboda haka zamu ga kenan akwai qira'a guda biyu qira'ar masu karantawa da inna hadha lafihirun mubin da kuma kirar inna haza la sahirun mubi wanda shine ah, al-imam shatibi Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-khir yake cewa ah, nufassilu ya haqqin ulan sahirun ruba wa haythu biya an wafaqa al-hamzu qumbula hmm. nan da yace nufassilu ya haƙƙan. ya nufin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ayati wanda za ta zo mu gani za ta zo za ta zo a gaba wanda suke karanta su ne masu haq ibn kasir kenan da abu amr al-basri sai kuma hafs an asim nufassilu ayati ragowa kuma tana karanta yufassilu ayati to sai kuma da yake cewa ah, sahirun zuba ahlu zuba su ne suke karantawa da sahirin su ne a wato alkufiyun wa ibn kathir inna hadha la sahirun lallai wannan boka ne matsafi ne mubin wanda yake bayyananne baya bukatar ma sai an wani kafa hujja to anan sun zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun zagi alqur'ani abin da ake nufi da zagi fa shine ka faɗa wa mutum ko abu abin da bai dace da shi ba wannan asali shine zagi hmm. to kun ga nan sun sifanta alqur'ani da cewa sihiri ne kuma sannan sun sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa matsafi ne kawo ku duk abin da aka yi wa kafiri ai ya cancance shi kuma abinda ake nufi da sihiri shine abin da ake zuwa da shi wanda a zahiri ka gan shi gaske amma a hakikaninsa ba gaske ba ne wanda ake iya karkatar da tunanin mutum ko a rufe wa mutum ido ko a rikar da cuta zuwa gare shi ta yadda ba zai iya yin wani katabus ba lokacin da za a cutar da shi kuma ya za a sifanta alkur'ani da tsaki ko a sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da tsafi ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa ma huwa wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون shi ba maganar mawaki ba ne ba ko maganar boka ba ne wanda ishtahar cewa bokaye su suka fi kowa tsindima a cikin abin da ya shafi sihiri Allah ya zaɓo shi ne bisa ikonsa da iyawarsa kamar yadda Allah ya ce Allahu yastafi min almala'ikati rusulan Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas inna Allah sami'un بصير الله أعلم حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سورة كوانا القرآن ني دس أبتتتش من قسير منزو يزول شي yana kuma gargadi akan cewa akwai azaba ga duk wanda ya saba wa Allah kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul kafir yunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم yana yi wa mutane gargadin azaba mai raɗaɗi daga Allah ga waɗanda suka saba wa Allah kuma yana yi wa mumunai bishara akan cewa wani suke yin aiki nagari cewa akwai lada babba a wajensu haka الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي nabiyyu إناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نعم لتؤمنوا قبل تبكر تؤلاء تي من أيكوكا يا فيونا النبي حقيقة من أيكوكا ka zama mai shaida ga annabawa cewa sun isar da saƙonsu wa mubashiran kuma ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani akan cewa akwai lada babba a tattare da su maka yi gargaɗi ga waɗanda suka saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa azaba tana tattare da su na sai Allah ya إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نعم الله يتشي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حقيقة wanda ya halicce ku kuma yake kula da ku wanda yake kuna nasa ne shine mai ku shine ma'anar rabbu to shine Allahu ubangiji Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda kuma dai shine ya halicci sammai a lokacin da bai taba gani a wajen wani ba wal arda kuma shine ya halicci duniya gaba ɗaya da ƙasai kenan fi sittati ayyamin a cikin kwana shida thumma stawa ala al arshi sannan ya daidaita akan al arshi irin daidaitan da ya dace da shi yudabbiru al amra shine yake juya al amra gaba ɗaya tunda shi ya farar da su shi yake samun musu da rayuwa shi yake daidaita su akan tsarin da suke bukata shi yake ba su abin da suke bukata kuma shi yake rasar da su ba tare da ya karɓi umarni a wajen kowa ba manin shafi'in, shafi'i illa min ba'di izini babu kuma wanda zai zo ya taimaka maka ya karɓe ka ya tsamo ka daga cikin bala'i ya cece ka ranar alkiyama ba wani wanda ya isa ya haka sai bayan ya karɓi izini daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala zalikumullahu rabbukum to wannan din da aka sifanta muku mai halitta abun bauta shine Allah ubangijinku fa abuduhu ku bauta masa mana afala tazakkaru yanzu ba za ku azanci da wannan misalai da ake kawo muku ba to anan wannan ayar ta cokan nuni take yi akan kaɗaitakar ubangiji subhanahu wa ta'ala da kasancewarsa abin bauta kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu haka ne saboda suna ganin cewa kamar aiko manzo ba zai yi ba ko aiko manzo a matsayin mutum ba zai yi ba ko saukar da wahayi ba zai yiwu ba ko kuma a tattara yanzu gaba ɗaya in manzon ya zo abinda ka su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan suna shakka akan gaskiyarsa ba yanzu to idan aka ce an yadda da maganar sa cewa gaskiya ce yanzu shikenan yan gumakan nan duk da ake bautawa an daina aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu a ce gaba ɗaya ababen bauta guda ɗaya ne to hakika wannan wani abu ne na da ba zai yiwu ba Sai sai Allah subhanahu wata'ala ya kafa musu kusa da wannan ayar domin ya bata abin da suke tunani na cewa a'a ai ba laifi bane a samu wasu mataimakan Allah shi shine sai mu tattara gaba daya mu girmama shi shi wancan din shine yafi su khitaqin asali ga mushrikai da mushrikai ake inna rabbakum ka gaya musu inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wato shi yasa sai aka kawo shi mu'akkadun ne da harfin taukid na inna haƙiƙa domin magana ce ba ta wasa ba kuma da ƙarshe aka zo aka ƙara musu da afala ta zakaru ku yanzu ba kwa azantu ba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات arda Allah ya halitta sammai da ƙasai a samawat da duk abin da yake cikin sammai wanda kowa ya kalli irin ginin sama ya san cewa ba tsari ne na wasa ba rafa a a fasawaha laila aqasha a wa akhraja duhaha sannan kowa ya kalli duniyar nan ya san akwai mai ita duka theories da ake da su wato waɗansu ra'ayyuka domin akwai ra'ayyuka iri daban-daban game da abin da ya shafi samuwar duniya wasu suna cewa ita duniya ta samu ne sakamakon wata wani fashewar wani abu da aka samu wani infijar na big bang da ake cewa wasu kuma suna cewa a ita duniyar ai kamar yadda ka ga tsare-tsare suna gudana a duniyance to haka suka gudana kafin duniya ta samu ne sakamakon sudufa abinda ake nufi da sulfa shine katari kawai Ka'a aka yi kawai aka da duniya in za su baka misali sai sai maka a ah, to ka kalla mana ka gani yanzu da za ka zo ka ajiye biri a kan kwamfuta ka ba shi keyboard ka buɗe masa hot ka ce ya fara rubutu ka gwada mata yadda zai rubutu a kun ga biri ba shi da kwakwalwa zai sayar yadda ake rubutu in yana ta yana ta in ya kwana yana sai ya rubuta wata kalmar daidai to me yasa ya rubuta wannan kalmar daidai din kawai katari yi sa'a yi to kamar haka ne kawai sai aka tashi aka ga duniya <laughs> to wasu kuma suka ce a asali ita duniyar ta mutane ne suka yi ta to ta ya suka yi ta su kuma asalin su da sun samu ne kawai su an gan su ne a wani yanayi irin na biri a hankali a hankali suka zo suka dinga ci gaba daga ci gaba gashin jikinsu ya fita ana nan shine nazariyatu tatawur theory of evolution ana tafiya ana tafiya har suka zama yadda suke da sauran su dai maganganun da ake faɗa to duk wata nazariya duk wani theory da aka ɗauka in an je an koma da in aka dawo asalin asali sai ka ga to akwai wani abu wanda yana buƙatar wanda ya yi shi hmm. idan ma neta ɗin ce da ɗabi'ar to akwai wanda ke samar da neta da ɗabi'a in ka ce biri da kwamfuta to waye kwamfuta ai sai da aka samu birin aka samu kwamfuta sana aka samu su dufa hmm. ita ma duniya to dole akwai wani abu da yake akwai shi wanda shi ne aka haifar da sudufar a kanta wanda kuma shi wannan abin dole akwai wanda ya shi shine Allah da aka shi kenan a taƙaice sai Allah subhanahu ta ce inna rabbakumullahu haƙiƙa wanda ya yi ku kuma yake raya ku Shi ne Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyam wanda ya halitta sammai da kasan nan ne a cikin kwana shida kawai halittar sammai da kasai a cikin kwana shida a ciki akwai ban al'adari ku duba ku ga girman sama da girman ƙasa da irin abubuwan da suke sama da irin abubuwan da suke ƙasa amma a ce wannan duka Allah subhanahu wata'ala ya yi su a kwana shida kai ka san kwa lallai lallai wanda ya wannan to ya fi ƙarfin a saba masa idan kuma aka saba masa to fa za a saurari irin sakamakon da zai zo daga gare shi to anan Allah ba wai dabba zai iya yin duniyar gabaki daya a cikin kisawar ido ba a dan ya koya maka bin abubuwa a sannu a hankali shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da kasai din a cikin kwana shida ya fara daga rana ta farko ita ce ranar lahadi ya ƙare ranar asabar haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana yawar kwana biyu a nan ne ya halitta sam sammai kamar yadda Allah ya faɗa yaji ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ard qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين الله يتي قل كغايا مسو إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ينزكنا كافر سوى دوان يهل السي al'arda fi yawmaini ya halicci ƙasa a kwana biyu wa taj'aluna lahu andada kuke ma sanya masa waɗansu kishiyoyi kuke cewa a bauta masa a bauta musu kuke cewa suna yin wani abin da Allah yake yi har ku raya ma cewa wato akwai ma waɗansu da su iya wakilta Allah su baka arziki ko su hana maka arziki ko su shigar da kai aljanna ko su shigar da kai wuta in sun yi fushi da kai kaga an hada su daidai da Allah kenan zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin talikai waj'ala fiha rawasiya min fawqiha sannan a cikon kwana hudun Allah ya sanya duwatsu manya-manya a saman duniya min fawqiha wa qaddarat wa baraka fiha sannan ya sanya albarka a cikin ta duk wani abu da za a ci ko za a samu na albarka na Allah ya riga ya tanade shi kuma ba ma tanadarsa ba ya raba shi ya karkasa shi an riga an yi budget wani shine da abu kaza da abu kaza kuma ba za a taɓa samun wani da zai zo ya ci na wani ba wa qaddara fiha ha, duk wani abinci da za a samu Allah ya karkasa shi fi arba'ati ayyamin sawa'an lis sun masawa ila sama'i bayan ya halicci sama kuma sai ya daidaita a sama irin daidaitar da ya dace da shi wa hiya dukhanun ita kuma hayaki ne shi yasa ita wannan saman zaka ga ibara ne an magana ce ta hydrogen oxygen helium kaza da kaza da kaza da kaza wanda asalin su hayaki ne فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين قبال إيه سمنا أقوانا بي الله يقبالش بس وأوها في كل سماء أمرها قوة سمكم الله يمت واهن أمر من ليمتا to kaga fa haka Allah yake wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifdha zalika taqdirul aziz al-alim to shine yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh sannan sai Allah ya daidaita akan al-arshi al wata halitta ce babba wanda babu wata halitta da aka sani wacce ta kai girman al babu halittar da ta kai girman al'arshi ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi irin daidaitar da ya dace shi hmm. to wannan sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ake kira as-sifatul fi'liyya wanda Allah ya sifanta kansa da su manzansa ma ya tabbatar masa kuma ya zama wajibi a basu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar wa da Allah subhanahu wata'ala istiwa'i na ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbata a littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan fitra ma kuma tana tabbatar da istiwa'i daga cikin lawazin na sifar istiwa'i akwai al'ulu tabbatar da cewa Allah a saman kowa yake a saman kowa yake da zatinsa irin nasa na Allah a saman kowa yake da ikonsa da ƙarfinsa a saman kowa yake da buwayarsa wanda wannan shine abin da dalilai na alkur'ani suka tabbatar da kuma dalilai na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma wato ainihin dalilai na hankali da tunani malamai suka ce dalilan da suke tabbatar da daidaiton Allah akan al'arshi sun fi dubu uku wanda kowanne yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wanda daga ciki akwai ayoyi waɗanda ba sa buƙatar tawili sai dai ga wanda kuma yake so ya musu tawili wanda a ciki akwai wannan ayar a ciki kuma akwai ayoyi guda biyar ta farko ita ce akwai guda shida ta farko ita ce ta cikin suratul a'raf Allah ya ce inna rabbakum inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر حسبك sai kuma wannan caccin surat yunus da muka karanta sai kuma ta cikin wato sai kuma ta cikin suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samaa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سورة طه طه ما أنزلنا عليك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى فيكم تفسير سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم الرحمن فاسأل به خبيرا سيقوم تسكن سورة السجدة وبنجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما لكم ما لكم من من دونه من ولي ولا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون متتشن سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم, يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الإمام ابن القيم الله جدًا رحمه آه، اجتماع الجيوش الإسلامية ya kawo dalilai na ƙur'ani da kuma dalilai na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da asar da maganganun manya-manyan malamai da hujjoji na hankali cikin dalilan ma akwai waɗanda suke ingantattu ne fi sahihai a ciki kuma akwai waɗanda suke wato sun suna da inganci ko da ba su cikin sahihai ko wanda la taqillu an rashin husn akwai wa'anda suke su kuma fiha nau'un min kai akwai dalilan da suke mawdu'ai ma duka adillar tazafarat ala anna Allah tawa 'ala al-arsh Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi wannan shine abinda magabata suka tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda A shekul islam ibn taimiyya yake faɗa a cikin majmu'ul fatawa na biyu yake cewa asal istiwa'i ala al'arsh dalilin tabbatar Allah ya daidaita akan al'arshi sabitun bil kitab ya tabbatar da ayoyin qur'ani والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة بل هو ثابت في كل كتاب أنزل كي دون للتابي دا الله يتوكر ما أتكي أقوى مغنى الله دي ديتا كان العرشي دي ديتا دي داتي لش على كل نبي أرسل أرسل آه ابن خزيمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الله دي أمسى درهما وان دي رتكات أي إكل الشائع يكي توافى نحن نؤمن بخبر الله جل وعلا da Allah ya ce ya daidaita da akan al'arshi mu mun yarda da labarin da Allah ya ba mu ka san su yan bid'a abin da suke tsoro yanzu muka ce Allah ya daidaita to ai matsalar daidaito baya yiwa sai an samu wasu abubuwa na ɗaya sai ya zama abin da aka daidaita a kansa ɗin ya fi wanda ya daidaita in ba haka ba a ce ya daidaita to ai zai matsu sannan sai ya zama shi abin da aka daidaita a kansa ɗin yana da iyaka wanda zai iya iyakarsa za ta iya ɗaukar nauyin wanda ya daidaita sa'an nan kuma sai ya zama shi abin da aka daidaita akan nasa yana da wuri to idan kai haka kenan ka nuna Allah yana da jiki cewa al'arshi ya fi Allah girma ta'ala Allah amma ya ƙulna uluwan kabira cewa akwai wani wuri da iyakacin nan Allah yake ba kuma ya wasu gurara ya aka ce a'a to ai lokacin da kake yin wannan tunanin kai kana tunanin daidaiton mutum ne shi daidaiton mutum ne yake bukatar wannan shi kwa daidaito na Allah kawai abin da muka sani in an ce daidaito kalma ce ta cika mun san kishiyarta shine rashin daidaito Shi ne abin da imam malik ya nufi da istiwa istiwau ma'lum amma yadda daidaiton Allah yake ba mu sani ba Hmm. yanzu misali mun sayar da daidaiton mutum yake ko mun sayar da daidaiton bishiya yake Allah subhanahu wataala yake cewa a ah, Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فالله سبحانه وتعالى كيسا ذلك مثله ذلك مثلهم في التوراة حكى مثال sahabbai yake a cikin attaura wa masaluhum misalin su a cikin linjila kuwa to wa matsalon fil injili ka zar'in kamar shuka ce ita wannan shukar da aka shuka ta akhraja shafa'ahu to ita shukar da ta tashi sai ta fito da gayyar ciyayi a to su yasa ta fito da wannan gayyar ciyayin wannan gayyar ciyayin su suke hana wani sharri ya tsallako ya zo ya samu shuka fa'azarahu kaga sai wannan gayyaci yayin sai ta karfafi wannan bishiyar fasta galaza sai ta ba wa bishiyar dama ta yi kauri fastawa ala suƙihi sai ta zauna daram kan reshenta a kan sandarta to kaga istawa ala suƙihi bishiya ta zauna daram kan karanta daidai yake da zaman mutum a kan kujera to ashe kenan da zarar halitta ta canja ko da zarar abu ya canja to ma'anar da ake rabawa abu ma tana canjawa ko ba haka bane misali yanzu a saurin girma na mutum daidai yake da saurin girma na matsala matsala nan ta yi saurin girma wannan yaro ya yi saurin girma da an faɗa tunda ka san yaro to ka san yadda saurin girmansa yake tunda ka san matsala ka san yadda saurin girmanta yake ko to amma sai aka faɗa maka saurin girman wani abu da baka san shi ba za ka iya sawwara shi a cikin zuciyarka ba za ka iya sawwara shi ba shi kuma sanin abu ko dai a ce ka taɓa ganinsa ko a ce ka taɓa ganin irinsa ba ko wanda ya taɓa ganin Allah ba wanda ya taɓa ganin Allah ko annabi Musa da ya so ya gani ba a ba shi dama ya gani ba a duniya hmm. to akwai wani irin Allah balle a ga irinsa laisa ka mislihi shay ya rage hanya ɗaya rage kawai mu yadda da iya abin da aka gaya shi yasa aka tambayi Imam Malik aka ce kai fastawa ya Allah ya daidaita yace al-istiwa ma'lum mu dai mun san kalmar istiwa'i da haka da an faɗa za mu jiyo a ranmu cewa ba a takure yake ba a daidaice yake irin daidaita ta haka to amma yadda ya daidaita ba mu sani ba tunda ba mu taba ganin sa ba mu taba ganin wani irin sa ba a ce irin yadda ka ga wannan haka yake ba mu sani ba to ya za tilas mu yadda ya daidaita irin daidaito na san Allah wal imanu bihi wajib to ma dinga bin kwakwafi dan ne ko ma gane sai sai wasu alu annu bid'a kuma bid'a ne ka sake tambayar ya Allah ya daidaita sannan imam malik yace cewa wala uraka illa mubtadi'an kai ma da kai tambayar na lura dan bid'a ne kai yace a fita da shi haka aka kama shi a fita da shi to sauraka maganar istiwa'i daidaito na ubangiji akan al'arshi magana ce wacce take mai karfi sosai da gaske wanda an nuna mun cewa lokaci yayi sai mu bashi Allah kai mu gobe sai mu dan ƙara yin dajiya akan matsalar duk da cewa mun taɓa yin ta a suratul a'raf hmm. a tafsirin mu na suratul a'raf wacce da muke tafsiri a Fatakwal to amma saboda lokacin ba ba a cika adana recording sosai ba wataƙila za mu ɗan ƙara taƙaicewa a akan abin da malaman suka yi suke ta yi a kowane lokaci da abin da za mu faɗa maimaici ne na abin da malamai suka rubuta da kuma wanda malamai suka faɗa a cikin lakcocinsu da maganganunsu da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله